Eh, Hajiya ce ta ce a siyo mata ashana. To banda abin ka me za a yi da ashana a cikin gidan nan? Katin waya ta ce ma. Na je da gawo yanzu a cikin rafi. Halifa, a kan gadon wanka kai da matar wanka. Ban taba tabbatar ke batulu bace ba sai yanzu. Haka kunin kin cutar da bawan Allah me ke haƙoƙin ubangijinsa? Kai malam. kuma wallahi sun matallahi sai kayi in ma kace uwar kace uwar kace